assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah mu dora kan darasin mu na tafsirin alkur'ani girma a cikin suratul a'raf jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da ba'a. bayani game da tashin alkiyama yas'alunaka an sa'ati iyana musa Allah ya ce kafirai suna tambayar ka game da tashin duniya yaushe ne za a tashin duniya Allah ya ce kulka ce innama ilmu haƙin da rabbi ilimin tashin alƙiyama yana wajen ubangiji na shi ya kaɗaita da sanin yaushe za a yi tashin alƙiyama inna a inda ko ilmu sa'a Allah shi kaɗai ya kaɗaita da ilimin tashin alƙiyama la yujalliha li waqtiha illa huwa ba wanda zai iya bayyanar da takamamman lokaci da za a yi tashin alƙiyama idan ba Allah matsalar ba ta yaushe za a yi ba inda matsalar take mai ta shirya da tashin alƙiyama ko yau za a yi ko bayan shekara dubu ɗari da a ko bayan shekara miliyan nawa da a nan ma'anar matsalar take ba matsalar mai ka shirya ba wannan rana idan ka shirya imani da ayyukan alkairi ko yau al'amarin allah ya ci maka kayi nasara idan baka shirya ba ko shekara ɗari ne nan gaba ba za ka yi nasara ba allah ya ware wannan wuni na alkiyama domin hukunci tsakanin bai mafi girman kalubale da ɗan adam zai gani a rayuwarsa shine ranar da za a yi tashi alkiyama mafi girman abin da ɗan adam zai gani a rayuwarsa shi ne da duniya Allah ya kira ta a bamatul kubra فإذا جاءت فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الطامة الكبرى الله يتي إذا ورمى سيفوتته duk wata masifa da ɗan adam ya taɓa gani a rayuwarsa ko ya labari wasan sallah ne idan an haɗa shi da tashin alkiyama duk abin da ɗan adam ya taɓa gani ko ya ji mai sunan masifa da tashin hankali to wannan abin wasa ne in aka hada shi da tashin alkiyama hmm. Allah ce alkiyama ita ce uwar masifa in dai abun rashin zaman lafiya ne rashin kwanciyar hankali to tashin alkiyama ja gaba ne وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله يقول وترى الجبال ذات الدواس تحسبها جامدة sai sai ka ɗauka a sandare suke yadda ka san su za ka iya hawa kan dutse ka taka ka hau wahiyar ta murro marar Allah ya ce amma yana melton ne yadda kankara yake narkewa har sai ya zo ya faɗi latara fi haƙi wajen wala an ta wahiyar ta murro marar yadda ka gajimare ke zuwa ya baje kamar hayaƙi ya watse Allah ce duka duwatsu haka da su إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بصا فكانت هباء منبصا الله يقول إذا وقعت الواقعة إذا ما أقوى duk abin da ake faɗa za a yi tashin duniya za a yi tashin duniya Allah ya ce rana ɗaya ku ga na faruwa laisa li waqa'atiha kaziba Allah ya to a wannan rana babu kuma wata rai da za ta karyata da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba da wanda bai yarda ba Allah ya ya kike kirfi khafidatun rafi'a Allah ya ce mai kaskantarwa ne ne kuma tsagawa ne wani a duniya shi ba kowon komai bane ana tashin alkiyama to ya zama yalla wani kuma su ne masu garin su ne masu dukiyan su ne masu mulkin su ne masu ikon su ne masu yin yadda suke so ana tashin alkiyama ya zama bakuwa batun rafi'a Allah ce tana kaskantarwa tana ɗagawa Iza rujjatil ardu rajja Allah ce idan aka girgiza kasa girgizawa ma'anar su ɗaya idza zulzilatil ardu zilzala wa bussatil jibalu bassa Allah ce za a markaɗa duwatsu a nike su fa kanat haba'an yadda ka yadda kaga kura yake tashi yadda ka ga nika idan aka nike gari inda iska za ta biyo ta kansa za ta ga tsoron garin ya sheke shi Allah ya ce haka duwatsu za su kasance to wannan wannan shine abun ji kuma shine abun tanadi kuma wallahi ba abin da zai fi da kai a wannan ranar sai gaskiyarka yau mai yanku ustadi dina sai da kogon Allah ce rana ce da mai gaskiya kawai gaskiyarsa ta ishe shi rana ce da mai gaskiya gaskiyarsa Allah ce ta ishe shi ka ayyukanka na kwarai ka dubi manyan bayin Allah irin annabawa da manzanni yadda suke shelanta nafsi nafsi a filin alkiyama idan waje ya turni abubuwa suka yi tsanani zufa ya addabi mutane zafi ya addabi mutane gashi an kusanto da rana su da kansu za su yanke shawara su je su nemi wani cikin manzanni ya zo ya Allah ya zo ya yi sabi a wannan lokacin ba ma aljanna mutane suke fata ba kawai ko ina da aka yi to saboda bala'in da ya gani kawai a daga shi a filin alkiyama Na su je annabi adam ya ce ah, nima da tawa an gana da cin itaciya na ce kaga wanda ya san Allah ke tare da tun yana raye aka ce an yafe mishi yadda mutane suke mu'amalantar Allah akwai haɗari a ciki domin akwai rashin sani kaga cewa da yake fa'alul limayri yana yin abin da ya dama inna ya yaf'alu ma yasha Allah na yin abin da ya dama la alu amma yaf'alu shi ba dama yi abu a ce dun me yasa yi to ga mai hankali ga mai hankali ya kamata ka yi takatsantsan da shi da adam ne ce nafsi nafsi zai ce amma ina ba ku shawara ku je ku samu annabi nuhu za a je a samu annabi nuhu a bin shi a mishi kirari da falalolin kai ne farkon manzo a bayan a nuna mai matsayinsa da kusancinsa abin allah ya ce nafsi nafsi yace ku je ku samu annabi Ibrahim wa takadallahu Ibrahim khalila shi Allah ya fara dauka a matsayin bagaji a je a samu annabi Ibrahim ya ce ku je ku samu annabi Musa har a zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa alaihi salatu wasallam shi yake cewa duk wannan kewaye kewaye da kuke kawai in kuna so abun nan ya yiwu ku je ku samu manzan Allah alaihi salatu wassalam da shine ki ana sayyidu wala ne yawmal qiyamah zai je ya faɗi ya sujuda a gaba ga Allah yayi yabo yayi kirari Allah ce daga kanka ka nemi abin da kake so ka nema na ceto a baka ka roƙa a mata wani saufa yubi ka rabbuka fatabara Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi maka goma ta arziki ranar alkiyama sai ka gamsu a mata kuma duka kan al'ummar kowane annabi akan ba shi dama ya ma al'ummarsa addu'a na gargajiya a karɓar mata kuma kowa ya yi addu'ar da aka ba annabi dama ya ce shi na shi sai ranar lahira kasan dai ai ba mutoci zai roƙa ba ya ce a bar na shi sai ranar alƙiyawa to aiki da imani aiki imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau duk labarin nan da kaga ayi ayi wa'azi ayi tafsiri a karanta bukhari a karanta muslim wala duka na ne kawai na ranar alkiyama duk wanda ya kuskure wannan wala ya kuskure babban abin da zai yi nadama a rayuwa duk wannan kai kawo da ake duk wannan kai kawo kawai abin da ake so lahira ta gyaru kar lahira ta baci idan kuma mutum ya gama rayuwar wannan al'amari da gyaru ba to ya bata komai ya bata komai in lahira ta gyaru komai ya gyaru in lahira ta baci komai ya baci ita dai rayuwar duniya da jin daɗinta da walwalanta da mulkinta da duk abin da yake cikinta Sai ba za ka iya kirga adadin wanda ga sun samu duniyar yanzu suna kwanci a makabarka ba su da bambanci kabarin su ba bambanci da kabarin mai wanke musu mota to Allah ya samu dace saboda ka shiri ma alkiyama shi ne shi kuma yadda muke maganar nan kullum ka dinga samu kanka duk daren daɗewa wallahi yadda muke tare nan haka da ga a tare a gaban Allah kuma a sa'ati illa kallamhil basari aw huwa Allah ce kun ga maganar tashin alkiyama Allah ya ce wallahi kamar kyaftawan ido ne Allah ya ce wallahi bai kai kyaftawan ido yadda muke maganar nan yanzu yau akwai tabban mutanen da sun yi kwanan kesu da daddare suka mutu aka ce a bari da safe a je a bisa su saboda ka abin da za su wayi gari da shi kwanciyar kabari yadda kai za ka wayi gari wani na rushe ya tafi ofis wani ya tafi kasuwa wani ya tafi wajen sana'arsa wani ya tafi ziyararsa su kuma abin da za su wayi gari da shi shiga kabari sannan kamar mota ce da take lodi za a yi lodi a tafi yau wata motocin da za su tashi daga bauchi zuwa kan daga bauchi zuwa gombe daga bauchi zuwa abuja zuwa sauran jihohi suna da yawa in wannan tailodi ta tafi a sa wata ita ma in ta cika a sa wata to waɗanda suka tafi shekaran jiya da jiya da yau duka fasinjoji ne aka tafi da su duk yadda aka yi in baka shiga ta ba za ka shiga ta biyu in ba ka shiga ta zimi ba za ka shiga ta gata amma wannan lodin dole zai iso kanka dole zai iso kanka waɗansu jiya suka tashi waɗansu shekaran jiya suka tashi wani ya fi shekara dubu da tafiya wani kuma yau zai tafi wani kuma gobe zai tafi to kasan layi dai dole zai iso kanka iya kuma abin da ake bukata a wannan ranar to ya ce zai lalazina a sa'u bi ma ya ce zai lalazina a sa'u bi ma amilu wa ya ce zai lalazina a hasanu bil wannan gangami da za a yi a tara kowa a filin alkiyama Allah ce ba wani abu za a taru a yi ba li ya ce zai a sa'u bi ma amilu Allah ce kawai mai sakai ne ma wanda suka yi mummunan aiki a basu sakamakon su wa ya ce zai lalazina a hasanu bi hukna wanda suka yi mai kyau a basu kowa ya Allah ce sakamako za ka masu munanan ayyuka a ba su sakamako mummuna su tafi masaukinsu wadda suka kyautata a ba su sakamako kyakkyawa su masaukinsu saboda ka fita rayuwa ka dinga tsara kana duba bakin gatarinka ka dinga tsara kana duba bakin gatarinka in ka ci za ka hura yadda za ka zauna ka yi zugun hankalinka ya tashi a kan rayuwar duniya to ka dinga lissafin layi wani takwai zai hankalinsa ya tashi bai samu kuɗin biyan makarantar ya'yansa ba ka san abin da yake lura fiucan yaya amma ba yi hankali kuma yaran ba sa sallah ta ga ai ya rufe kofa da bara ya damu hankalinsa ya tashi akan makomar rayuwarsu a nan duniya amma bai damu da makomar rayuwarsu bayan su mutu to yadda za ka zauna ka yi nazari wace makaranta ya kamata su yi wani kos ya kamata su ɗauka yaya ya kamata rayuwarsu ta yi to kuma ka dinga zama kana tuna yaran nan idan suka mutu suka shiga wata kai ma baban su ka cuce su ka cuce su kuma ka kula musu da addininsu Allah ya samu shi to yau zama ta shi farkon aya ta ɗari da tamanin da takwas to sai Allah ya ce قل لا أملك لنفسي نفعه ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله يجي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الله يجي كتيمة لأمك la amliku li nafsi bani iya mallakar ma kai na naf'an amfanarwa ko la darran ko wata cutarwa illa ma sha Allah sai abinda ubangiji ya ga dama Allah ce ka gaya wa ya gaya wa manzon Allah yake ka gaya wa al'umma qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran ka ce musu ba ni da mallakar amfanarwa ko cutarwa duk kashin sa. illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama cutarwa da amfanarwa hurumi ne da Allah abu ne da yake hannun Allah shi kaɗai yake rike da shi shi kaɗai yake rike da shi inda dukkan al'umma za su haɗu don su amfanar da kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za su iya amfanar da kai sai abin da Allah ya rubuta dama amfani ne idan duka al'umma za su haɗu domin su cutar da kai annabi yake ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta cutar da kai iyakar tun ke da cutarwa da amfanarwa hurumi ne na Allah wadatarwa hanawa hurumi ne na Allah ita rayuwar duka da muke gudanar da ita wallahi Allah kaɗai yake iya gudanar da ita wannan in ka fahimce shi za ka samu sauƙi a duniya za ka samu sauƙi a lahira wanda ya fahimci al'amarin Allah haka yake zai je wani boka zai shiga wani harkar tsafi tsafi don yi samu wani wallahi ta zai duk abin da ka ga Allah bai baka ba wallahi bai hukunta za ka samu wani kuma wallahi hana kan akwai hikima a ciki hana kan akwai hikima a ciki وإن يمسك الله بضر فلا وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو وهو الغفور الرحيم وإن يمسك الله بضر الله إذا الله يشافيك دوتك ko matsala ya saukar da matsala fara ka shi fada ko Allah ce ba wadda ya isa yayi wannan cutar Allah ke fi shi shi sa za a yi jinya wannan likitan ya duba wannan consultant ɗin ya ya duba duk wadda ya gama duba dubensa da gwaje-gwajensa ya gama rubuce-rubucen shi sai ce maka Allah ya sauke saboda iya abin da zai nan ba wani consultant da ya isa ya shiga wani ward ya je ya ce mu wani tashi ka tafi gida kai ma tashi ka tafi gida kai ma tashi ka tafi gida haka al'amarin Allah ya shi kadai yake rufe da ba wa in yuri ka da khairin idan kuma ya nufe ka da alkhairi balara da fadlihi ba wadda isa ya zo ya da wannan wannan ka fahimci Allah yadda kake jin alaka ƙarshen wata-wata wallahi wani bacci bacci yake yi kafin ya tashi wallahi san iya alaf din shi ga wai wallahi bai sai kirga adadin alaf din ba kudin sa ne amma ma'aikata ne suke tantance kudin wani na da gidan mai sun fi dubu yana bacci ma ana ciniki wani ɗan kasuwa ne daga kowace ƙasa a duniya yana bacci yana cikin jirgin sama yana shan shayi kuɗi suna shiga wani kuma zai fita tun da zafi har rana ta faɗi yana kewayawa leburanci yake nema yi da ƙarfinsa da ya samu duka abin a hannun Allah yake fabtaku inda Allah ya rai Allah ta ku nemi arziki a gona ya fi maka sauki da ka je nema a wajen wani Allah ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده wa huwa al-azizul hakim ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatihi Allah yace duk abinda Allah ya buɗe wa mutane na rahma! fa da mun suka da Allah ya laba wa dai isiri kuma wannan in ka kalla nazarin rayuwar bayi wallahi da ka gane wani za ka je ka samu mai kudi sai ka samu a ɗakinsu ko abin babansu shine auta inda wayo ke sa a samu yayi dan kauta zai samu kafin ya fara zuwa kasuwa yayin nan hannunsa suke kamawa suke kaga da sun san lungun da ake samu wani akan kujerar mulki yake shi ne karami a cikin duk yayunsa suna ba mai takamaimin matsayi shi kuma ya zo ya zama gwamna ko shugaban kasa yana faruwa ko bai faruwa idan da wayo da kukkurɗe ne zai yi ga su sam a hannun Allah malam daga lokacin da ka fahimci Allah haka wallahi rayuwarka saukin da za ta zo ya wasu ya wallahi ba wanda yake da mallaka a hannunsa ba ma wani ba kansa na amfanarwa ko cuta Allah ya ce mulka ce la amliku li nafsi ba ni da mallaka ma naf'an wa la amfanarwa ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama walau kuntu a'lamu al-ghaib Allah ya ce ka gaya wa al'ummar ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda na san gaibu lattakhartu min al-ghaib da na yawaita ribatan duka alkhairi wa ma sani su da mummunan abu bi shafe ne uhudu da aka tafi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam saba'in aka kwantar mishi a ranar har da sai dina a ranar shi ma sai da aka mai rauni inda ya san gaibu ai a ranar ba za a tafi yakin ba don ba zai so ya rasa waɗannan dakarunsa ba walau kuntu a alamul gaibi ce inda na san gaibu lastak hartu min alkhair da duk inda zan bi kawai inda alkhairi yake wa mamar saniyar su duk inda na leƙa na gaba daɗi to da baran shi ga wajen ba da ba zan shiga wajen ba idan akwai wani wali ko shehi ya san gaibu ɗansa zai bar tafarkinsu ya zo ya bi tafarkin sunna kaɗin da ya sani kawai shi tun kafin a haife shi sai a barar da ciki haka ne ko ba haka ba bai sani ba saboda ka yadda ka ga ana ta kawo ɗin nan wallahi duk abin da ka gani ba Allah ba ba Allah ba wallahi wa annama ya da'una min dunihi wal ba. in takara ne yana da malamai masu aiki amma kai takarar sau uku baka samu ba me amfani wani nan malam to wani bokaye wani bokaye har a kasashen waje yana da bokaye har a kasashen waje yana da kokari kuma sun yi aikin an gama baka ci ba an sake takara baka ci ba an sake takara baka ci ba ba za ka gane mutanen nan aikin sun nan ba aiki ba haka da yawa suke gaya mai yan siyasan da san addini ba ce musu wannan abun ba in baka hada da malamai ko da zai yiwu ba wallahi kariya ne wallahi kariya ne wallahi kariya ne wayan nan malamai ban ka jana sa malamai malamai da yawa an kai mutum sai maka yana da malami ko kai ke da shi wai malamin da zai je dauki ahalari ne ko kuma ya je koyi karatun addini eh, wani macuci ne kawai a zaune a gefe to duk rashin sanin Allah shi ke kawo maka sanar abin da kake nema wallahi inda yana da hanya da abin da zai yi aikin ka samu da waɗansu zai yi ma wannan aikin in dai zai ya san aikin da zai yi ka zama gwamna wallahi da ya tsaye da kansa in ya san aikin da zai yi ka zama babban ɗan kasuwa wallahi da waɗansu yi ma wannan aikin amma shi ne zai tsaya ka zo in za ka tafi ka bashi dubu ashirin dubu hamsin to shi yasa in ka yarda ka zama cikakken bawan Allah ku sai ka zama bawan bayin Allah duk kuɗin da ya kamata ka kashewa addinin Allah wasu za ka kashewa duk kuɗin da ya kamata ka kashe a tafarkin Allah a kan aikin alkhairi wasu za ka kashewa Allah ya ce kulka ce musu la amliku da nafsi naf'an wa la ba ni iya mallakar wa kaina amfanarwa ko cutar. illa ma Allah sai abinda Allah ya gada da kuntu a'lamul ghaiba kuma inda na kasance na san gaibu lattakfartu min alkhair to da na yawaita ribatan alkhair kuma masanin su na mummunan abu bai shafe ni ba in ana illa nadhirun wa bashirun liqawmin yu'minun Allah ya ce gaya musu ni ba kowa ba ne illa nazirun face mai gargadi wa bashirun mai bishara da kauni yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah dama aiki biyu Allah ya bace nazirun wa bashir mai gargadi gargadi shine jan kunnen mai laifi ya zo ya gaya maka wanda yake tarayya ma Allah ya daina ya daina ya daina domin in ya mutu akan laifin nan Allah ba zai yafe shi ba in ya shiga wuta har abada mazinaci ya daina, barawo ya daina, mai shaye-shaye ya daina. wanda yake kula da waɗansu jama'a ya kula da kiwonsa to gargaɗi ke zuwa wa bashir sannan ya yi bishara wadda kuma yake aikin alkhairi a gaya mishi goma ta arzikin da Allah ya shirya mishi wanda yake mu zai ga abin da bai samu wanda ya tsaya akan tauhidi ga sakamakonsa Wadda ya biyayya mu iyaye ga sakamakonsa Wadda ya kula da ƴaƴansa da matansa ga sakamakonsa Wadda ya tsare sallolin nafila da azumin nafilfili ga sakamakonsa shi ma a mai bishara da sakamako mai kyau akan waɗannan ayyukan alkhairi Allah yake ka gaya musu aiki na kenan da na zo da shi amma ni ba Allah ba abinda kuke nema a gona wannan gurumi ne na don sun zo sun samu wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce in yana so su yi imani وقالوا لن نؤمن وقالوا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ونسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تفجر علي حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا سكتوا من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم لن نؤمن لك بزام تبقى إيمان لك ba za mu gaskata ka ba hatta ta fujura lana min al-ardi yanbu'a har sai ka mana da idan duna ruwa daga ƙasa mu maka da muna da matsalar ruwa tunda rayuwa ne tsakanin duwatsu da sahara da waɗansu ababa to idan kana so mu yi imani da kai hatta ta jura da al-ardi yanbu'a ka kukkugo mana da idan dunar ruwa kofar gidajenmu majalisanmu kasuwanninmu yadda za mu samu amfani da ruwan a cikinsu ba kawai hakan suke so ba kurel ne in ka ji mutum na tambayar irin waɗannan su su ya kuri wadda yake tambaya أو تكون لك جنة من نكيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ko kuma ya kasance wata katuwar gona ko lambu ta zangare ka ka dinga kukugar da ruwa a ciki ai bai kamata a ce wadda Allah ya fi so kullum yana kasuwa ba suka ce ya kamata a ce kana da wata tafkekiyar gona sai dai a zo ana lodi kawai ana fita da kayan abinci au sama a kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka yanko wani sashen sama ya fado kan mu ka ce ma Allah ya ballo sama ta zo ta danne Auta a atiya billahi wal ta kabila ko kuma ka je ka zo da kai da Allah da mala'iku a fili mu ganku limana wa'azi au kuna laka baitun min zukurfin ko kuma mu ganka da wani gida na gwada autar ɗakin sama ko kuma a zuro maka laga daga sama muna gani ka hau ɗal har ka shige sama tun da ka ce wahayi ai daga sama yake zuwa maka walan nu'mina lirukiyika kuma ba za mu gaskata fa ka hau don karka mana ruba ido hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har sai ka zo mana da littafi da za mu karanta shine bal nuridu kullu mar'in minhum an sufan munashshara suka ce bai kamata Allah ya haɗa maka littafi ke ba tunda ni Allah ya san ya san laifin na to ni Ahmad tana saukar min da ba, shi ma an ramma Allah ya san shi saukar mishi da Allah Ibrahim kai ba saukar maka da naka suka ce in dai wa'azin ake so a musu kowa a bashi littafin sa yanzu mai son gaskiya zai ci haka za a rasu su subhana rabbi yace yace tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ma kuntu illa basharar rasula Ya ce ai ni ba kowa bane face mutum ne manzo abinda kuke roƙon kuma Allah ka aike da iko a kansu. ni ba da iko a kansu. duk abinda kuka roƙon nan ya ce hurmi ne na Allah ni manzo ne mutum so ba ni ya kamata ku tambaya na yi wannan abun ba Allah za ku in ana illa na birin wa bashirun da kawai ne to sai Allah ya ce هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تبعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواءنا عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتهم الله يجي هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله شين يهد شيخ دقري شين النبي آدم duka wannan zurriya na biliyoyin mutane da suke rayuwa Allah ce daga mutum ɗaya na ƙarƙashi banda Allah ba ne هو الذي جعلكم هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله شيني يهلكيه دجري ايا وجعل منها زوجها سيسامر مولرن ما تسدك تكنسا يعني هو an halitta ta daga ƙashin النبي annabi adam alaihi salatu ya yaskuna ilaiha Allah ta domin ya samu nutsuwa ta tare da shi ɗaya daga cikin manufa da ake na samun aure shi ne samun nutsuwa duk abin da ba nutsuwa ta tare da shi ba zai taɓa biyan bukata so shi ka tashi neman aure ka nemi matar da za ka samu nutsuwa da ita ina nutsuwa da matar da kana magana tana magana ina natsuwa ga matar da ran da zai buƙaci ka yi mata magana ba za ka ce ka yi haƙuri ba ina natsuwa ga matar da za ka ce kin yi kaza ita ma ta ce ma ka yi kaza ba natsuwa ake nemi duk wanda ya ɗauki maganar aure a matsayin kayan fashon to zai ɗanɗana ko da Allahu akbar ke ita rayuwa daidai ruwa daidai ga e dubi wacce wacce za ku zauna ko kuskure ke za ta ce kai hakuri ba za ta sake ba insha Allah amma wata da za ta yi laifin da mata magana ta sha ma ba ta magana da kai to wacce yakin zai tsina na maka babu ka kiyaye wannan ke aure abin da ake bukata na tsuwa ka shiga damuwa daga wacce ka zo ta gani ka ce ka kwantar da hankalin ka insha Allah wata rana sai labari wannan yanayi da muke ciki za mu fita a cikin sa da yadda Allah natsuwa ake natsuwa in mutum bai ɗau miƙati ba ma zai ba da labari zai ba da labari Eh. liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa gare ta Allah ya ce ma ta gashaha to lokacin da ya kusance ta hamalar hamdan kafifa to sai ta ɗauki juna biyu hamdan kafifa bi ma'ana kayan ciki kamar ratbihi Allah ya ce ta ci gaba da kai kawunta da shi kamar ba komai a jikinta domin a lokacin ba damun ta zai yi ba ba zai hana ta zirga-zirganta ba ma askala lokacin da cikin ya yi nauyi sai nauyi tafiya da kyar zama da kyar kwanciya da kyar da'awar Allah kuma to sai suka tsaya suka roƙi Allah ubangijinsu akan wannan ciki da Allah ya ba su la in ataita na saliha suka roƙi Allah suka ce Allah idan ka ba mu salihi lafiyayye nagartacce lanakunan na mina shafirin za mu zama daga cikin masu makarori shi ɗa yana daga cikin manufar samunsa hidimta ma al'umma hidimta wa addini daga cikin mansar na na maryama tun lokacin da ta tsinkayi na na hannatu wadda ake ce mata na mahaifiyar na na maryama tun lokacin da ta ganka da ciki ta fara in inni na zartu laka ma fi batani ba ta kabbal mini su ce Allah abin da ke cikin nan na sadaukar maka da shi ba ni ba bukatar ya mu wanki ba ni bukatar ya mun goga duk abin da ke ciki na Allah na maka bakancinsa hidimar ka kawai da ta zo haihuwa sai ta yi tana da maryam ta ce to Allah ka niwa ba a tuwa ɗansa wale zan da yi kalɓar ta ce Allah mace na haifa mace kuma ba kamar namiji ba wajen karar karar ɗan wallahu a'lamu bima wada'at tace Allah ai ka ni sanin me na yi wa inni samaituha maryam tace na sa mata suna maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shi yasa lokacin da ta taso sai ta kai tabun annabi zakariya a baitul maqdis ta ce ta hidima wa addini to kaga abin da ranar maryama ta zama kaga abin da kanka annabi isa ya zama haka ake yi shi ɗan ɗaya daga cikin manufar da ake so uba da kowa su kulle shi ne kudurci ka haifi wani jajirtacce wadda zai zama rufama al'ummas wadda zai tsaya yi hidima wa addinin ba kawai gasa ake nan a haifa a haifa a haifa ba yawan mata kawai gasan aiwon suke kai ta tara maza to an ka haifi dan wiwi wata ciki eh haka ne akwai riba a ciki babu na ya zama ɗan daba me amfaninsa sai dai cutar da kai ya ja maka zagi a duniya da walakanci ya ja maka tambaya a lahira saboda ka abinda ake fata rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama roƙon Allah ake Allah abinda za ka ban din nan Allah ka ban wanda zai zama sunan gidan Allah ka ban wanda zai zama garkuwa wadda zai zama tsayayye a hidimar addini wadda zai zama tsayayye a hidimar al'umma aka ana ta maganar kasa ga abin da ta dawo corruption kaza kaza kaza da yawa wannan roshin da gaga da sassafe ake ta corruption na kai yara makarantu can ake so yaron ya je eh, can shi ma ake so yi haka ne haka ne shi ma ya samu shiga daga ciki Allah ya ce falamma askara lokacin da ta yi nauyi da juna biyun ta da'awar lafa rahotowa sai suka roƙi Allah shi annabi Adam da matarsa Lagina a kai tana salihan Allah har idan ka ba mu ɗan salihi da lakunan da bin shakirin to za mu zama daga cikin masu godiya ba Allah Allah ce a ta kuma salihan lokacin da Allah ya ba su nagartaccen ɗan, daga nan malamin tafsiri suka ce maganar ta koma kan jinsi na ƴaƴansa Yanzu sau da yawa in ana magana a kan annabi adam haka Allah ke sai ce huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutsufatin. to min turabin annabi adam thumma min nutsufatin ƴaƴansa jama'a mun fahimta bayan annabi adam ya samu ƴaƴansa ya yi godiya ma Allah ya tsaya a kan abin da ya alkawarta ma Allah to wannan jinsi kuma mace da namiji da suka ci gaba da aihuwa a cikin tsatsansa su kuma sai suka canza sai aka samu masu bautar ƴaƴa eh, kasan wani ɗawainiyar da zai ma ɗan wala ko ubansa jima wannan ɗawainiyar mu haka ne yanzu in ɗin ba yi da lafiya zai kaɗu wallahi ko mahaifinsa ne ba yi da lafiya zai kasa ba kuɗin da zai kashe in ɗansa ba yi da lafiya ko bukatar ɗan wallahi in mahaifinsa ne da zai yi haka ba ba ga shi nan muna kallo a ta ko ina ya ka ga uba shi kaɗai ya'ya goma goma sha biyar dukkan su karanta shi ya ɗauki ɗawainiyarsu karatunsu jinyarsu da komai in wannan ba lafiya bayi sauraron kowa zai fita da shi asibiti ya je a gama wannan ya zo ya karɓi kuɗin makaranta wannan ya zo ya karɓi kuɗin makaranta duk ran da uban ya manyanta shi ba da lafiya sai a ce a zo a haɗu a haɗa a zo a haɗu a haɗa shi kuma bai taɓa haɗa kuɗi da wani ya je jinyar ka ba ga sunan zaman asibiti sai dai su ce a yi karɓa karɓa wannan ma in bai zo karɓan san ba ya tafi abunsa a yau ranar wane hakan ya rage sai dai a yi mitin a ce a zo za a kai baba asibiti dubu ɗari ne a ce to kowa ya kawo dubu ashirin ashirin shi kuma har kuka gama rayuwarsa bai taɓa kiran mitin wajen jinyar wani ko biyan kuɗin makarantar wani ba bai taɓa mitin da wani ba wannan ta zo ya bata nata wannan ya zo ya bashi nashi wannan ya zo ya bashi nashi dukkan ku nan da ku da iyayenku haka ya tsaya a kan ku kowa sai da ya kirgaci amma mutumin na in ya kwanta ba hali shi kuma sai ake a zo a haɗu a zo mitin din ma wani ba zai zo ba akwai wanda ya kwanta jinya farlaki ana bukatan gashi ana bukatan kaza duk abin da za a yi Su haɗu su zauna su jinyan uban su ki duk yadda za a yi wannan ya zille wannan ya zille abin takaicin akwai wadda a lokacin ma da abin ya faru wallahi yana aikin gidansa ana mai tayar da ya tafi ya matsu da kansa da kansa ya tura a zo a tallafi gidansa zai siyar saboda yana so yi jinyan kansa saboda zai jinyan kansa wallahi suka yi mitin suka hana a haka yi mutu a gida su ba su yi jinyansa ba magidanta ne ma'aikata gidansa kuma zai sayar to haka ake yi mutum ya shiga matsala da da jina shi a ce yara shi gidan ubansa ya gada kowa ya je nemi nashi ma suka hana shi sayarwa wallahi haka a cikin gidan ya rasu yana cikin wannan jinya ai kan sun taro in dai rayuwa ce mahaifinka kana da mashin kana da mashin ɗin hawa mahaifinka yana cikin jinya ana neman dubu ɗari har ya kwanta dama kana hawa mashin ɗin baka yi jinyansa ba mashin ta zama marasa amfani to ina rantse muku da Allah yadda suka yi inda ɗan ɗaya ne a cikinsu in kuɗin ya ninka haka da tuntuni an je an nemo akan to magana ya sauko kan ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ke ma a kuma saliha. wannan jinsi na mace da miji lokacin da ubangiji ya ba su ƴaƴa salihai ja'ala da kun shuraka sai suka sanya ma Allah abokin tarayya fi ma a kuma kan wannan abin da ya ba su ba za ka ji Allah yana faɗa a Qur'ani ba ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum Amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Allah ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum farko bar ƴaƴa da dukiya su halakar da ku a wani kuma yace innama amwalukum wa auladukum fitna innama amwalukum wa auladukum fitna Allah yace da dukiya da ƴaƴa fitina ne a wani ku yace inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum inna amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu Allah ce kun ga ƴaƴan kun nan wasu daga cikin su kun ga matan kun nan wasu daga cikin su Allah yace makiyan ku ne fahdharuhum Allah ce ku yi kakatin inna min amwalikum wa azwajikum Allah ce wasu daga cikin ƴaƴanku da matanku Allah ce aduwan nakum makiyanku da su yi sanadiyan zuwan ku fa hadaru Allah ce ku yi takazantsan da su dan ya zaka saki kudin mutane ka kai su makaranta su waɗanda suke karatu a makarantar gwamnatin mutuwa su kai ko tsine musu albarka Allah ya yi karka yadda akan hidimar ɗaka je ka jefa kanka a cikin fitina ka rayu gwargwadon abin da Allah ya halatta maka to Allah ya ce falamma ata kuma salihan lokacin da Allah ya ba su ɗan lafiyayye nagartacce ja'ala lahu shuraka a fima ma ata kuma sai suka sanya mishi abokan tarayya cikin abin da ya ba su fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga abin da suke mishi tarayya da shi a yushrikuna ma ya yakhluqu shay'an Allah Halakin suna shirka suna tarayya ma Allah da abin da bai iya halittan komai wa hum yukhlaqun asali abin da suke tarayya ma Allah mun halitta halittar su akai wala yastati'una lakum nasaran Allah ce ba su iya taimaka musu da komai wala anfusuhum yansurun kuma ba su iya taimaka makansu? kansu wa in ta da'uhum ila huda Allah ce inda za ka kiraye su zuwa ga shari'a don kuma kan sun zama abin tarayya ba wa in tad'uhum ila al-huda Allah ce inda za ka kiraye su zuwa ga shari'a la uku ba za su bi ku ba dan ba su ji ba su gani sawa'un alaikum ada'awtumuhum am antum samitun Allah ce daidai ne akan ku kira su ko ku yi shiru duk abu ɗaya in kun kira ba amfani in kun yi shiru ba saboda ba za su iya amfanarwa ba za su iya cutarwa to mafi munin abin da za ka yi shi ne sanya ma Allah abokin tarayya wani abu da za ka bauta mai tare da Allah kuma mafi muni cikin abin da Allah ya maka ni'ima da shi Allah ya samu dace to jama'a sai mu fara sai kuma <laughs> sai kuma mun dawo tafsirin sati sati insha Allah Eh, sha Allah kamar yadda kowane shekara muke yi malam ibrahim zai ci gaba da gudanar da wannan tafsiri a daidai wannan lokacin dama na kan yi rabi su yi rabi muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da muka karata. Allah ya ba mu lada Allah kuma ya sa mun dace abin da muka yi na kurakurai Allah ya fi mana Allah ya ƙara albarka ma mu da zuriyar mu wannan sa ta mu Allah ya ƙara albarka da aminci cikin waɗannan fitintinu da muke ciki ubangiji ya yi mana ya ɗauke mana Allah ya saukar mana da aminci jagorori da shugabanni muna roƙon Allah ya shirye su ya yi riko